riga ce fita wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce sosai sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauci sosai tuna wa mutanen da suka shagala ko kuma sun mance. A ranar Laraba biyu ga watan shida na shekarar ɗaya, gwamnatin jihar Gombe ta amince da naɗin Alhaji Mu'azu Muhammad Kwairanga a matsayin sabon sarkin masarautar Funakai. Naɗin sabon sarkin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan rasuwar tsohon sarkin Funakai na biyu marigayi Alhaji Abubakar Muhammadu Kwairanga dangane biyu. Bisa al'ada ta masarautun Hausa Fulani, mutane biyu mafi kusanci ga zama sarki bayan rasuwar wani sarki su ne ‘ya'ya ko ƙannen sarki da yarsu. Hakan ya sa waɗanda ke da wuƙa da nama wajen naɗa sabon sarki suka zaɓi Alhaji Mu'azu Muhammad Kwairanga, ƙani ne ga sarki Abubakar Muhammadu Kwairanga wanda ya rasu. Marigayi sarkin Funakaye Alhaji Abubakar Muhammadu Kwairanga ya ɗale karagar masarautar Funakaye a shekarar dubu biyu da goma. inda ya shafi shekaru sha ɗaya a kan karagar mulki kafin rasuwarsa a shekarar 2021. Marigayi Sarki Muhammadu Kwairanga na biyu ya rasu yana da shekaru 68 a duniya. Shi kuwa Sarki Mu'azu Muhammadu Kwairanga na uku ya hau karagar mulkin masarautar Funa Kai ne a shekarar 2021 bayan rasuwar yayansa Sarki Abubakar Muhammadu Kwairanga na biyu. Sarki Mu'azu Kwairanga ya rasu a ranar 28 ga watan Agusta na shekarar 2021. 2022 inda ya shafe she inda ya shafe ƙasa da watanni sha shida kacal kan karagar mulkin masarautar Punakai. Wayone ta gyara kowa ba.